Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanen aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yayin da shugabannin kasashe sama da ɗari ke shirin halartar wani taron koli na yanar gizo akan demokaradiyya wanda gwamnatin Biden ke tallafawa a mako mai zuwa. ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da na masu fafutuka sun ce suna buƙatar ganin an ɗauki ƙwararren matakai akan masu mulkin danniya da kuma amincewar da Amurka za ta yi cewa tana da aikin yi domin bunƙasa cibiyoyin demokaradiyyar ta. a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka taron koli na wani biyun da za a gudanar a ranakun tara da goma ga watan disamba zai bai da hankali ne akan abubuwa uku karin mutane daga ayyukan masu mulkin kama karya yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma mutunta 'yancin bil'adama wannan taron na cikin kokarin da amurka ke yi na tabbatar da sake ɗaukar ragaman shugabancin kasashe masu bin tafarkin demokradiyya a duniya a ta bakin shugaba joe biden yana mai cewa amurka ta dawo bayan shekaru hudu na gwamnatin donald trump lokacin da kasar ta janye daga yi wa kasashen duniya shugabanci kasashen china da rasha sun karfafa dangantakansu a fannonin siyasa tattalin arziki da kuma hulɗar soja a wannan shekara duk da tarihin rashin jituwa tsakaninsu a baya yayin da kasashen suka ce suna jin haushi akan abin da suka kira karuwar matsin lamba daga kasashen yamma a wannan shekara kasashen biyu sun gudanar da jerin atisayen soja kana sun fitar da sanarwar diflomasiyya da dama na haɗin gwiwa da ke auna kasashen yammacin duniya ga misali a ranar 27 ga watan nuwamba jakadun kasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ga washington da ke kalubalantar taron kolin demokuraɗiyya da amurka ke jagoranta cewa taron zai kawo rarraba a duniya babu rasha a cikin jirin kasashe 110 da aka gayyace su zuwa taron rasha ta dogara a kan ɗimbin arzikin masana'antu na ƙasar china wajen fitar da mai da iskar gas yayin da ƙa'idojin muhalli a ƙungiyar tarayyar turai ke kawo cikas ga shigo da makamashi a can in ji wesley kashin babban jami'in cibiyar nazarin gabas mai nisa ta kwalejin kimiyya ta rasha a yau asabar 'yan gambia za su ɗunguma zuwa kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa na farko a cikin shekaru 27 ba tare da sunan tsohon shugaban ƙasar yaya jami'a da ke gudun hijira a kan akwatin zaɓe jami'a da batun tasirin mulkin kama karya da ya yi ya yi kamari a yakin neman zaɓe ya kwace mulki ne a wani juyin mulki da sojoji suka yi a shekara 1994 har zuwa lokacin da ya sha kayi a hannun adama baro a zaben shekarar 2016 jami'a ya fice kasar tare da uwar gidansa suna gudun hijira a equatoria gini a shekarar 2017 kana yana mara wa jam'iyyar haɗaka baya wanda madogon 'yan adawa mama kande ke jagoranta wanda ya zo na uku a zaben shekarar 2016 'yan takarar shugaban kasa shida ne ke fafatawa ciki har da baro wanda yake takarar neman wa'adi na biyu duk da alkawarin da ya yi a takararsa ta farko cewa ba zai sake shiga takara karo da biyu ba hukumar sasantawa ta gaskiya da kuma bin kadi da baro ya kafa ta faɗa a ƙarshen watan nuwamba cewa akalla mutum 240 sun mutu a ƙarƙashin mulkin kama karya mafi muni da jami'ai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa yana ɗaukar matakai masu tsaurin gaske da za su hana rasha a ta'azzarar da hali da ake ciki akan iyakarta da ukraine inda moscow ta jirge dakarunta da kuma kayan aiki tsawon makonni halin da ake ciki akan iyakar gabashin ukraine ya haifar da tsoron cewa moscow na shirin kai mamaya akan makwabciyarta rikicin na rasha shine babban abin da taron ministocin kasashen nato a wannan mako ya mai da hankali a kai inda babban sakataren kungiyar nato john stoltenberg ya yi kashedi ga rasha cewa duk wani tashin hankali da za ta haddasa za ta ga mummunar sakamako da safiyar jiya juma'a ministan tsaron ukraine oleski reznikov ya ce zuwa yanzu rasha ta jirge sama da sojoji 94,000 a kusa da iyakar ukraine yana mai cewa akwai yiwuwar tana shirya gagarumin kai harin soja a ƙarshen watan janairu da aka tambaye shi akan hali da ake ciki yayin wani jawabinsa a fadar white house a jiya juma'a shugaba biden ya faɗa wa manema labarai cewa yana ci gaba da tuntubar ƙawayen amurka a turai da kuma ukraine ya ce sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da mai bada shawara akan tsaron ƙasa jake sullivan su ma nan suna ɗaukar matakan da suka dace a ƙarshe wani gungun musulmi a gabashin pakistan sun kashe wani ɗan ƙasar sri lanka a jiya juma'a kana suka ƙona gawarsa bisa zargin cin mutuncin annabi muhammadu 'yan sanda sun gano mutumin da aka kashe da suna Priyanta Kumara. Yana aiki ne a matsayin manajan aika kaya a wani kamfanin yin kayan wasanni a sialcourt Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. a lafiya kalau ya sanyi sanyi sanyi lokaci sai ku aka, tashi kuma a new york ko kuma wanda an <laughs> sake samun bulle cutar nan kuma a new york wallahi abu malam akwai fargaba farko ma lokacin nan aka fara samun ta dai na farko kuma gashi an fara to muna roƙon Allah ka Allah ya sa mu ga irin wannan abin da muka gani a baya na ainihin corona din saboda wannan nauyin an ce kuma eh. akwai hankali gaskiya eh to eh, hukumomi kuma suna ta ƙara karfafa al'umma a karɓi wannan rigakafin domin ita ce kawai mm. hanyar samun sauki mm. haka ne haka ne eh, to Allah ya sa mu gabata na ke ma din ai daji sai ka ce sanyin nan ya zo miki da dan mura mura ai ni ba na zama kusa da kwadayi mura gari ne in dai na shiga ɗakin da wani yana mura sabuwa to sai na yi shikenan <laughs> mm. to Allah sarki abun abun to na ka mm. kai garin ku ake aure yau Eh haka ne. Bari mu fara da wannan gaisuwar taya murna bari mu faru daga Najeriya inda za mu mika sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Balarabe Kuban da na marigayi Alhaji Ibrahim wambai na aure 'ya'yansu Nura Balarabe Kuban da kuma amaryarsa Aisha Ibrahim Wambai. wanda za a daura a ranar asabar dinnan kenan wato yau yau dinnan za a daura wannan auren da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana a gidan alhaji muhammad na kabu galadiman gusau kanuri gusau to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji abdullahi mai littafi a birnin kumasi da na sheikh armiyau sha'ib wato kakakin babban limamin kasar ghana kenan national chief imam wanda za a ɗaura auren 'ya'yansu da suka hada da salahadi abdullahi mai littafi da bilal armiyau shaibu wanda za a ɗaura a ranar juma'a wato goma ga wannan watan disamba kenan a mako mai zuwa idan allah kai mu a masallacin seven sisters wato ghana muslim welfare center a bayan sallar la'asar kenan a birnin london to dukkanin auren allah ba da zaman lafiya kuma ya ba su zuri'a ɗaya ba amin sun mu ci da gaishe-gaishe bari mu mika wannan ta'aziyya zuwa ga ma'aikatan gidan zuriya fm ɗaya daga cikin gidajen rediyon da sashen hausa da murya amurka ke hulɗa da su a birnin kumasi na rasuwan shugaban gidan rediyon alhaji abubakar haruna wanda za a yi addu'arsa ta mako guda a gidansa da ke unguwar asabe a birnin kumasi da misalin karfe goma na safiyan nan idan allah ya kai mu to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya amin sun mu amin to bari mu kuma sada zumunci baba gaisuwar fata alheri ta bari huce daga Adamu Habu Umar Enyanga karamar hukumar taura a jihar Jigawan Najeriya. ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga babansa malam habu umar da baba isa maje taura da general inuwa gwace gumau sai kuma alhaji masu sida hadija da kawo mai dugu guru da kuma buhari hayan guru sai sani mohammed chindo bauchi da aminu adamu malam maduri da kuma muta wakil gambo dako sai kuma gaisuwar fata alheri ta abari ya huce daga aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filatan najeriya ya ce yana mika gaisuwa ga abokinsa ibrahim musa wada da jt love ji kanduna da 001 rago machu filanin gindin akwati da adamu babangida ayuku filanin gindin akwati sai muhammadu dan jan bawa na makanikin mashin gindin akwati shi ma ya sake shigowa wannan da abbas lawal mai shago yalwa da kuma matarsa maimuna da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwa a bari huce daga bala muhammad dambar jihar bauchi ya ce salam boa fila a bari huce ina son ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga nasiru mai wankin hula dambar da alhaji garba fiyo dambar da alhaji waziri ayuba da gauda da bala galbe dambam da alhaji abdu sarkin shanu dambam da alhaji ahmadu baraya waziri dambam da alhaji shehu mai kanti damban da kuma alhaji masa'udu mai goro damban da alhaji kamisu mai kemis damban da kuma adamu hamman damban ya ce da fatan suna lafiya sosai sai kuma gaisuwar abar ya huce da ta fito daga haruna muhammad katsina ya ce yana gaida alhaji shafi'u wakin inono da malam garba abu abdullahi jikamshi malami a katsina polytechnic kenan a sashen koyar da aikin jarida da injiniya alhaji binyaminu muhammad alababa permanent secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da fatan sun tashi lafiya a wannan safiya. To baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu hmm. da 'yan kalilan da ke hannuna gaisuwar abar ya huce zuwa ga malam ibrahim ado kurawa kano da lamara abdu da profeso umaru fati sai kuma profeso fatima batul muktar sai kuma bala isa da Suleiman Sabo Sara da Sa'idu Liman Kwari da Sa'idu Sabo Birnin Kudu jihar Jigawan tarayyar Najeriya sai kuma Malam Ya'u Malamin Gayya. Da fatar an tashi lafiya. Amin. Dawo, baba ka ce ka samu wasiƙa daga <laughs> Ado Salati goma ga annabi yau malam ba da ma ai. <laughs> Ado Salati ya ɗauko mana da wannan eh. labarin ya fa kirga. Masha Allahu. Ya kila ya kai so ɗari. Eh, eh, Iko Allah. Kila ya kai so ɗari sabili da aka tilas ka karanta wannan. Eh haka yake wallahi wannan labari na shi ko abin saurare ne. Ga ko daban dariya. <laughs> shi da matarsa ne jamila suka eh. turo da wannan labari na san kin buɗe kunnuwa ki ji ai ga na fa shi ne ake cewa wai masu in za a ne a ce kunnen kunawa kunnen kunawa yawa na uku ku sha labari to na ƙaru na uku mhm. wannan ma in akwai abin da ya fi haka a ƙara <laughs> wato sakon da ya aiko mana shine wata rana ne aka yi wani hatsarin mota mai munin gaske wato domin kuwa har mutum biyar sun mutu a cikin motar sa'annan kuma mutum shida sun jikata to sai ministan lafiya ya kai ziyara a lokacin da ya je asibiti sai ya tagumi yana kallon su wato ya ɗauki lokaci mai tsawo bai ce ufan ba yana buɗe baki abinda ya ce wallahi na yi alkawarin zan ba da tallafin naira dubu biyar biyar ga duk wanda ya jikata sa'annan kuma na yi alkawarin zan ba da tallafin naira biliyan goma goma ga duk wanda ya rasa ransa rufe bakinsa ke da wuya sai ɗaya daga ciki wato to ba zan ambaci sojansa ba ɗaya daga cikinsu cikin waɗanda suka jikatan sai ya tashi tsud haka ya koma cikin matattun ya je ya yi kwanci abinsa <laughs> to shi ne ko kai ba na goma wai shi ma ba dangin eh. mamatan zai ba biliyan biliyan din ba sai makacin to maganar kenan ai kin san minista nan ban sani ba ko ya kula da wani abu ne kin san ya ɗauki <laughs> lokaci yana kallon su ina ji ya ankara da wani <laughs> to shi ne shi wannan da ya tashi <laughs> mhm. shine wannan da ya tashi ya koma cikin matattun ya je ya kwanci abinsa ashe ɗaya daga cikin matattun wani ya hango shi sai ya kira shi ya ce habawa ne don allah ka tashi cikinmu kar ka kawo mana rudani <laughs> tun da dai mu mun riga wato an riga an riga mu shi yasa ba abin da zaka kwanta ka kawo mana rudani lissafi ya rikice ba ne ka kawo mana sote <laughs> eh? <laughs> lopez ki ji wato wato abin da ministan ya hango ke da ya ga alaman matattun ma da walakin kafa wannan motsi yawwa <laughs> kaji miliyan goma goma kuma kin san kuɗi ne da ba za a to mutum shi yasa ya ce zai ba matattun bai ce zai ba dangin dangin su ba ya ce zai ba su ya ji an mutu kuma wayannan da suka jikatan nan ciwon nan da gaske ne kila kila kila ministan ya saba ya saba irin wannan alheri eh. <laughs> eh na gaba da ba jini na daga bana hannun sabini da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin baba ya goma alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.